فسجد الملائكة كلهم أجمعون sai mala'iku suka bi umarnin suka yi sujjada gaba ɗayansu kamar yadda Ubangijinsu ya umarce su.